kai sai ka zo ka zauna ma a cikin ya ka ta bacci ga sallah na zuwa ba ci man rana ba ci man dare sai ka zo ka samu wajen ka kwanta ka yi bacci ba ka sana an bari ban nan na baki wallahi ba zai yi ba mu je mu je mu je mu je mu je mu je mu je to wani sana'a zan yi ban gano kana girgi da kada ka shigo min gida ka zo ka samu ni ka zauna za ka ci gaba gowon sana'a za ka yi gaba ɗaya tun da aka shigo wannan wannan wannan tainuwa milkin nan wa daga babu wani sana'a wani matasa sai kidnapping sai satan shanu sai ta'addanci ni nan je bindiga ya harbe ni to ai ko kidnapping ka karga kai na san mu samu kuɗi ko shi ba sana'a bane ba kuma yin je yin na haram cikin Allah daga ganin wannan kiban naki ma alade kike ciwo mace kamar maza ai ni kamar maza nake kai kuma kai da kake kama da mace kana zuwa ka zo kwana ma a cikin gida ka zo kwanta ba su na amfani ban tana baki mu je san ya matso ni bota ne ni bota ne bota ne bota da Allah ni ba ma ni wala ana shara musulunci da Allah ni ba matar ka ba ka ce mu dai taba ka ai matar ka ce ko kana da ikon zaka hana ni taba ka rago nake sa aka mana sallah ya matso wala da Allah ni ne ce mu dalla ai ni ne ce ni Allah da Allah dalla ba kun <laughs> sai ka kawo ragu ne ta zama da zai kawai dan kawai ina na ina jiran ku ba inda zan ji ina na ina jiran ka wace kamar namiji aikin banza ina na ina jiran ka na rantsi da Allah da ni kake magana kuma za ka dawo baby Maria na'am ka dawo eh, fita fita fita lillahi wa inna ilaihi raji mai gida zan gani haka ah, wa kin ce a abun da yawa mai gida ka rasa abun za ka mun sai kare ba ki ji har suna yake da shi a larabci ba duk abun da yake da suna da arabi ba haramun bane kalbu ha ake ce marfa to wa'azi zaka mu to ni ni wa wa'azin wa ka taba gani in ba dakikanci ce ka taba gani in aka yi lanya da kare to ke ma kin taba jin an ce talaka ne layya ne a talaka talakiya Allah ma ya sauke mana Allah na gode maka kenan kuna cikin daji kuna yawo kuna cin mushe na je na ɗauko ki Allah ya tsara cikin ya Allah tsara cikin ya ga shi ma yana da kitse ma kin yi kin Allah ya kawo mu yau ne. yana da kitsen shi wallahi kai karamin dan wahala karan nawa zaka dauka kai satar ka har ta bar gaba ɗaya ko ina ta dawo kanmu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kin ga dan wahala wai kai yana zai dauka gobe zai dauka tsaba wannan gayan mugun dan wahala ne kai bacin ma na san kakakka da tuni ban sassare kai shi ne ka shigo min gida shi ne zan shigo ma gida kare na na gida ya sa da min kira na sai gidan kira na ni da na ka ere ni an ka ji ka saka mutane kai na ka so in saka hijabi ni ba sai ni hijabi ba to ba layya bane dai layya da abun mutane Alhamdulillah kuma ta ba iya hukuma gaske kai ga nan dan wahala ne kai faran layya dai da Allah da karen zaka yi layya sai wannan mahaukaci kika aura yanzu wallahi tallahi ma kada Allah ta gobi ta shoji to Allah ka na kai na kai in ba in kai mutai dan wahala to wallahi ba sai na yi an bi mun kaduna wallahi to ba ku gidan mu zan kwa eh yau gidan mu zan kwa ah. ka ji in gaya maka yau a gidan mu zan kwana um, ki hakuri in y'a kuni da mene in y'a kuni da mene na ce maka zan yi ne ya ka kawo mun kare a matsayin rago zaka ce in yi hakuri ba hakura yau gidan mu zan kwana ko ka ko ka so gidan mu zan kwana kaga ma tafiya ta ko ka ko ka ido ko ka ido gidan mu zan kwana kina daga mijin ki wuriya wani kunkunin ta a ƙasa kamar kura wallahi ba zan yi da sai sai bi mun kaduna yan wasu ne kiwon karnuka an kalle kuɗin ku ɗan mataki wannan ni kuna kallon ma ba zan kalle ku wannan adalci ne dole ni ma zan kalle ku ka kamar Allah na zo muku da wani albishir ne da Allah akwai wani shirin ba da dariya na barkwanci mai suna mai suna mai suna shegen ƙauye da ya saka muku shi wannan watan ranar sha biyu ga wata garbe takwas na dare ran talata kenan kan ku bari a baku labari ku garza youtube channel mai suna arewa 11 tv a kan youtube ku dankwala subscribing ku danna kararrawan sanarwa fakan da datan ku da shabakan ku da megan ku da legan ku da nema wa legawa ga kira subscribing kuma wani kallon shagen kauye agoye na kuna za a kashe kamarar ne ko ni in kashe wani kashe mu ya eh? kashe mu